alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan arewa community family da kowa da kowa don Allah zawarawa ya kamata mu fahimci abin da akan zawarawa zawarci ba ba kafirci bane aurenta ne ya mutu ba ridda ta ba dan ta rasa miji ba wai ta rasa ubangijinta bane wani irin ba, abin yayi yawa inda muke kallon zawarci yanzu ya zama kamar musifa ko kuma ta je ta saba ma Allah ne kun ɗauka jin daɗi haka kawai haka kawai ta samu abin da take so jin daɗin ta ne cikin mutuncinta suna gidan mijinta za ta kashe aurenta ta dawo gida haka kawai don jin daɗi ta kashe auren ki dawo gida dole da dalili in many cases wasu za ka ga sakin si ne ya fi maslaha shi ya fi dacewa da addini shi ya fi dacewa da jin daɗin rayuwarsu ba ku ba ku sani bane ba kuma za a faɗa maka ba a a hon bazawara ce hon bazawara ce wani jira yake kawai a saki ya ce bazawara ce yau da saki haramun ne wallahi da da Allah ba zai bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine halittar da ya fi so a duk duniya babu halittar da Allah ya fi so kamar manzon Allah ya bar shi a auren bazawara matar shi ta farko bazawara ce in ya zauna santinta yake tun da ya aure ta yana danyen jini shekara 25 yana ji da jinin shi a jika ta ma ya aure guda biyu akwai lesson a nan gurin da ya kamata mu fahimta amma shikenan da an yi abu an yi abu bazawara ce haka kawai don jin daɗi za su saki saki Allah ma bai so manzo Allah ce Allah ne Allah ma ya halasta saki amma abin da Allah ya halasta da bai so shine saki zo wasu na inkarin eh, ingancin hadisin amma dai akwai hadisin na menene bazawara bazawara ce bazawara ce babu akal yanzu in namiji zai shekara zai aure guda goma zai zo zai iya auren yarinya a shekara 16 ba wanda zai damu musamman in yana da kuɗi har ya tsace yana da aurusaki kuma an kana da abin hannu ba wanda ya damu da kana da aurusaki shikenan amma yanzu da wata da wata wata za ta zo ta ce tana za ta auri wani yaro bazawara ko wani yaro yana is well he's doing well he's looking okay a ce a ganka zaka auri wata bazawara shikenan wani da zai samu dama sai ya sa a jarida ya maɗi da unguwa sai kaje sai ya tushe kunnen shi wata tsohuwa sai ta je ta gaya mamashi wance kika bar shi a auri bazawara bazawara mutuwa ce karshen rayuwa ce ina maka samu wannan tunanin wannan ba addini bane ba wannan ba addini bane in tsoho dan shekara 50 60 zai aure goma zai zo aure yarinya a shekara 16 ina muka samu ita ba zawara ta ba Allah wasu zaurawan ma mazajen su mutuwa suka yi ko auren sati biyu sai ka ji wani wawa ya ce mata wai sakin wawa ce kai ne wawa wallahi haba ya yi yawa muna danna bayan Allah nan da yawa da me za su ji Allah kaɗai san challenges da mutanen da ke fuskanta akwai challenges na kan kansu akwai silence da family wani irin rayuwa ne ki je ki aure ki dawo ana kiran ki ana kiran kanwaki kun dauka jin daɗi sai yi ko kun fisi sun zauna gidan aure ne kawai ba mu dole mutane sai ba za ka faɗi alkhairi in ba za ka faɗi alkhairi ba kai shiru yau da wani zai auri bazawara sai ka ji ana ka wani kuma da bazawara aka bige ko da fa shi yana da mata fa ai bazawara zai ƙara wani zai aure ai bazawara ce me me naka me naka bazawara wuta ce shaidani yayi aura ba ma gara ka san ka auri official bazawaran ba ga unofficial zawara wannan yara da yawa a gidan iyayen iyayen ba sani ba yara nawa ne suke ciki su zuba a gidan zaurawa nawa suka fi yan mata mutunci yanzu haka a rayuwar da muke fama shikenan yanyan yanyan zaura ce zaura ce bayan Allah da depression is real mu daina pushing su a family ko community idan kina ba zaura shikenan magana ma baki iya yi cikin mutane sai a ce ba zaura ce ko wani abu ga bala'in community ga bala'in society eh, eh, family ga rayuwa za ga abin da kika fi karfi da ya zo ya fi karfin ki kun san irin filin din nan kuwa ga ga yanzu a duniya wani fasikanci ki gani yake in ke bazawara ce ba ki iya resisting ji ya miki yawa definitely kin saba ba ki iya hakura zai zo ya dirfafa miki kuka ya wuta ya sa miki kawan zuka da wanne za su ji dan Allah mu kiyaye dan Allah muna da yan uwa in kana ganin wannan bazawara ce ba azumin cewa an ce ya za kai ka taimaka mata encourage them there are, there are people that are like every other woman za su iya aure sa aure wanda suke so let them feel free in the society wannan wani irin abu ne ba zawara ce ba zawara ce wanda aure an aka je aka dora wani ya aure an yi aure fa eh amma ba zawara ce amma ba zawara ce ka ci sakare kawai ka dauka zawarci saba ma Allah ne ku mu daina mu daina ba wanda ya damu kuma a fentin namiji ba zawari. saboda me Allah ya kiyaye mu mu gyare mu gyara kayan ka ne wannan gara mu mu gyara kanmu abu abun mu a gida da su je suna iskanci mana mu mazawara nawa ne ba su aure ba ƴan mata nawa ne ba su aure suka fi zawarawa lalacewa kawai sai zawara zawara zawara mu dinga we making them feel like they are, they are one guilty ko wani abu Allah na tuba depression is real ka don't contribute to anybody's problem